ake tsohon da ke. Wata ba

isu man bi ki sanna da audo islam ku na hadi ma bale islam ku na dara aike islam ku na dara aike islam ku titi ba alhaji ku yi tsoron titi ba kan jamata ku yi titi ta da zumunci ku yi tsoron titi kuma ga baiwa a yi tsoron titi